Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka sunana Ilham wadda kuka sani da Shaf'ili Ramadan Mubarak. Yau zan nuna muku yadda nake yin vegetable fried rice ina da kuma chicken salad. Ku biyo ni. Tare da BBC Hausa yau zamu girka vegetable rice da chicken salad. Wannan su ne ingredients ɗin da muke bukata. Farko zaka sa mai a cikin tukunya sai ka saka albasa, ka ɗan saka attaruhu, it's optional. Sai mutum ya zo ya saka tafannuwa a ciki. In ku saka tafannuwa sai ku jujjuya shi sai ku zo ku yi adin carrot, ku yi adin peas, sai ku yi adin sausage which is optional sai ku jujjuya. In kuka jujjuya ya juyi da kyau za ku ɗan rage wutar kuna na on ɗin sai ku yi adin sweet corn. Sai ku zo ku zuba spices ɗin kuna yi adin cumin, coriander, sazon spice da turmeric sai kuma black pepper. da na saka gashi nan nan nazo na saka oyster sauce na saka light soy sauce sai na jujjuya shi na bari ya dan dahu ka bayan ya tafaso sai na zuba shinkafar na jujjuya shi ta haɗu da wannan vegetables ɗin nawa da kyau har na juye da duka suka haɗu da kyau za ka juya da kyau sai na adon black pepper da na adon black pepper sai na zo na zuba butter unsalted butter ce wannan na rufe dan turaro haka yana turarowa zan ƙara juyawa sannan sai in zo in zuba lawashin albasa gashi nan na zuba shi zan zuba a ƙarshe su shinkafar ta dahu shikenan rice ɗinku is ready nan cikin breast ne za mu marinating da olive oil black pepper garlic powder da gishiri sai paprika sai mu jujjuya ta sai mu zo mu zuba lemon tsami gashi nan anan na zuba sai mu zo nan dressing za mu sa lemon tsami mark gishiri da basil leaves sai black pepper din sai kuma fresh mint sai mu zo mu soya kazan mu da muka marinating gashi nan in ta soyu za ki ɗauko ta ki saka a kan chopping board ki yayyanka ta to your desired shape in ka yayyanka ta sai ka zo ka samu ganyen lettuce ka zuba sai ka zuba sai ka zuba tomatoes ka zuba cucumbers gashi nan duk na zuba a kan ina sai na zo na yi adin wannan kazar a kai ina gamawa sai na zo na zuba salad dressing din nan a kai to gashi nan dai your meal is ready